insha Allah za mu yi amfani da wannan dama mu yi magana game da abin da ya shafi azumi a azumi yana daga cikin manya-manyan ibadun da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wa bayi sannan azumi akwai azumin farilla akwai na nafila kamar yadda za mu ji to shi wata da muke fuskanta kamar yadda kowa ya sani watan ramadana yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar wanda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta shi akan bayi baligai masu hankali sannan azumi yana da falaloli masu yawa sawa'un azumin farilla ko azumin nafila yana da falala mai yawa sosai ba kaɗan ba za mu fara da ambato falaloli ga baki ɗaya na azumi ɗin kafin kuma mu shiga mu ji shi kuma watan ramadana wani irin falala allah maɗaukakin sarki yake ɓance shi da shi to azumi ga baki ɗayan shi yana da falala to kafin mita ta mije je falalan muna so mu ga menene ake nufi ko ake ce ma azumi a larabci in aka ce asiyam ko asawun ana nufin al-imsak shine kamewa a lugar larabci kenan shine kamewa kamewa daga dukkan komai hatta magana in ka ce yau ba za ka yi magana ba sunanka mai azumi a harshen larabci kenan kaga shi yasa in maka koma cikin suratu maryam lokacin da maman annabi isa ta haife shi take tunani ya za a yi ta tinkari 'yan uwanta da mutanenta da annabi isa ita dai ba ta taɓa haihuwa ba ita kuma gashi ba mutuniyar banza ba ba wacce take bin maza ba to shi yanzu kuma gashi ta haihu ya za ta yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce duk lokacin da kika je wurin mutanenki kina ɗauke da annabi isa sai ki ce musu inni nazartu rahmani sauman falan ukallimal yauma in siya. ce yau ni ina alwashi na yi ma Allah maɗaukakin sarki ba kance na yi alwashi na magana ba zan yi magana ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to sai ki nuna shi kawai duk wanda ya tambaye ki wane ne shi waye wannan sai ki nuna annabi isa ɗin to kaga a cikin kalman sai Allah ya amfani da kalban azumi magana ne ba za ta yi ba ta kame daga magana amma aka kira shi azumi kenan a harshen larabci duk abin da aka kame daga wani abu aka daina yin shi sunan shi azumi to amma in muka zo azumi a shar'ance a ibada shine huwa taqarrubu ila Allah ta'ala bil imsak shine neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kamewa daga me anil aqli wash shurbi wal jima' daga ci da shan abin sha da kuma jima'i min tulu'il fajr sadiq ila gurubi shamsi tun daga fitowar alfijir na gaskiya har zuwa faɗuwar rana wannan shi ake kira azumi ko azumin nafila ko azumin farilla wannan shi ne ma'anan shi a ka'ida na shari'a kaga aka ce kamewa daga cin abinci ko shan abin sha ashe kenan ana azumi ba a cin komai ba a shan komai hakanan kamewa daga sha'awa na jima'i tun daga fitowar alfijir daga nan azumi yake farawa har zuwa faduwar rana sannan za mu ji a nan gaba insha Allah alfijir kala nawa ne akwai alfijir na ƙarya akwai alfijir na gaskiya to wanne ne ake daina cin abinci wanne ne ya halatta a ci abinci a wannan lokaci din da in bayani ya kai mu insha Allah za mu ji yanda alfijir ya kasu kashi biyu amma wannan shine ma'anan azumi a dunkule walisiyami fada'ilu kafiratun shi azumi na nafila ko na farilla yana da falaloli masu yawa yastafidu biha as fi hayatihi wa ba'da mamatihi wanda mai azumi zai iya samun fa'idar wannan falalar yana raye ko bayan mutuwar shi zai iya samun wannan falala na azumi minha yana daga cikin falalan azumi na farilla ko na nafila annahu tariqun ilal imani wat taqwa shi azumi hanya ne da za ka ƙara samun imani da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki shi yasa malamai suka ce imani yana ƙaruwa in kana ƙara aiki imani yana raguwa in kana rage aiki lokacin da imaninka ya ƙaru lokacin tsoron Allahnka yake ƙara ƙaruwa lokacin da imaninka ya ragu lokacin tsoron Allahnka yake raguwa to kaga yin azumi yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan yin azumi yana ƙara maka imani sannan yin azumi yana ƙara maka tsoron Allah shi yasa ai kaga game da Ramadan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun shi ya ku wanda kuka yi imani kaga ba kowa yake yin azumi ba kenan masu imani ake magana da su ce kutiba alaikumus siyam Allah ce mun farlanta muku mun wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda muka wajabta shi muka farlanta akan mutanen da suka zo kafin ku in kuka yi azumin la'allakum tattaqun tabbas za ku samu takawa za ku samu jin tsoron Allah jin tsoron Allah ka kuma shine kullun zai sanya ka ka dinga nisantan abin da Allah ya ce haramun ne jin tsoron Allah shi yake hana ka aikin sabo jin tsoron Allah shi yake ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah daga lokacin da ka nisanci sabo to lokacin kuma kake ƙara zama kusa da Allah maɗaukakin sarki to shi azumi yana ƙara imani azumi yana sanya taƙawa e, ka auna ka ga lokacin in ramadana ta zo wanda baya sallah ma za ka ga yana sallah saboda ana azumi wanda baya karatun alkur'ani za ka ga yana yi wanda baya zuwa sallan jam'i za ka ga masallaci ya cika alaman me alaman imanin mutane ya karu kenan ashe azumin yana kara ma mutane imani wanda baya sadaka za ka ga ya yi sadaka ashe azumin yana kara ma mutum takawa yana kara ma mutum imani to kuma imani za ka samu fa'idan shi a nan duniya haka za ka samu fa'idan shi a lahira fa'idan shi a nan duniya shine lokacin da ka zo mutuwa mala'ikun rahama ne za su ɗauki ranka saboda me kana cikin imani da takawa to don haka wanda za su zo su ɗauki ranka su ne mala'ikun rahama za su zo su ɗauki ranka suna baka haƙuri cewa kakka yi baƙin cikin barin duniya kar ka ji tsoron abin da za ka samu a lahira to wannan ita ce falala ta farko wacce tafi kowanne girma dama ana so kullum imanin mutum ya dinga ƙaruwa kullum ba a so imanin ka ya rage sai falala na biyu na azumi sawa'un azumin ramadan ko ba na ramadan ba annahu hisnun ya habisu nafsa ani shahawat wani garkuwa ne wanda yake kara rai daga dukkan wani sha'awan abinda Allah ya ce haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa kun ga aljanna da kuke ganinta huffatil jannatu bil makarih an kewaye aljanna da dukkan abinda da dan adam baya so ita kuma wuta wa huffatin nari bi shahawat duk abin da dan adam yake so na duniya duk abin da dan adam yake so na haramun to da shi aka kewaye wuta to menene zai kare ka daga wannan shine yin azumi yana daga cin abin da zai kare ka daga sha'awan abin da yake na duniya abin da Allah ya haramta to kaga aljanna abin da aka kewaye ta da shi sai aka kewaye ta da yin azumi eh, yin karatun qur'ani yin salloli ba da zakka zuwa aikin hajji yin aikin ibada jin tsoron Allah duka sai aka kewaye aljanna da shi wanda abu ne wanda yake mai wahala malamai da suke a bayanin hadisin sai suka ce kenan duk lokacin da mutum ya je ya aikata aiki ɗaya daga cikin ayyukan da ake kewaye aljanna da shi ya buɗe ma kanshi hanyar shiga aljanna to azumi na daga cikin abin da aka kewaye aljanna da shi wanda in ka yi shi za ka shiga aljanna to sai ita kuma wuta sai aka kewaye ta da dukkan abin da dan adam yake so duk abin da shi dan adam yake so Allah baya so da shi aka kewaye wuta da shi aka kewaye wuta da dukkan kaba'irai da Allah ya hana caca shan giya zina cin amana ƙarya duka sai aka kewaye wuta da shi bi ma'ana mutum yana aikata aiki ɗaya daga ciki ya buɗe ma kan shi hanyar shiga wuta to me zai kare ka daga wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu magani shine yin azumi yin azumi sai falala ta uku annahu junnatun cewa shi azumin nan wani garkuwa ne wani kariya ne yastajinnu biha al'abdu minan nari wanda bawa zai kara kanshi yema kanshi garkuwa daga shiga wuta yawmal qiyamati ran tashin kiyama shi ma hadisai da yawa sun tabbata akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya azumin yini ɗaya saboda Allah Allah maɗaukakin sarki zai nisantar da fuskan shi tsakanin shi da wuta tsawon tafiyan shekara saba'in tsawon tafiyan shekara saba'in a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya azumi guda ɗaya saboda Allah maɗaukakin sarki Allah zai nisantar da fuskan shi daga shiga wuta kamar yadda ya nisanta tsakanin sama da ƙasa to kaga dukkan wannan falala ne wanda babu wanda zai samu wannan falalar sai wanda yake yin azumin nafila ko azumin farilla azumi guda ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai nisantar da fuskanka daga wuta har tsawon tafiyan shekara saba'in kaga ko wannan ya isa abin falala to kuma zai kare mutum daga shiga wuta kenan ran tashin kiyama gashi anan kai aikin anan duniya kuma Allah maɗaukakin sarki zai baka lada sannan ran tashin kiyama ka nisantar da kanka daga wanda za su shiga cikin wuta sai falala ta hudu ce annahu kaffaratun mina zunubi wal khataya shi azumi da kake gani yana kankara zinubai yana kankara kurakurai kamar yadda hadisi ya tabbata ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa hatta jaraba wanda Allah madaukakin sarki zai maka a cikin iyalanka hatta jaraba wanda Allah zai maka da wani irin makwabci wanda zai iya cutar da kai hatta jaraba wanda zai maka a cikin dukiyanka Allah madaukakin sarki ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yukaffiru hasawm azumi yana kankare maka wa'innan abubuwan ashe kenan azumin kariya ne a gare ka in kana da mummunan makwabci wanda yake cutar da kai ka dinga yin azumi Allah zai kare ka daga sharrin shi iyalanka Allah ya jarabce ka ba sa jin magananka ka dinga yin azumi Allah maɗaukakin sarki zai sanya su dawo su dinga jin maganan ka Allah ya jarabce ka a cikin dukiyanka ka dinga yin azumi Allah maɗaukakin sarki zai dawo maka da dukiyarka dukkan wa'innan hadisai sun tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama sai falala ta gaba annahu shafi'un li ahlihi yawmal qiyama cewa azumi zai ceci wa'inda suke yin shi ranar tashin kiyama wannan imamu ahmad da imamu hakim sun fitar da hadisi ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ranar tashin kiyama lokacin da mutane suke tsaye a gaban Allah maɗaukakin sarki azumi zai miƙe ya ce ya Allah wannan bawan naka na hana shi cin abinci na hana shi shan abin sha na hana shi sha'awan shi kuma saboda kai ya Allah ka bani ceton shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma'azumi to ya cece ka haka karatun alkur'ani a hadisin abubuwa guda biyu suka zo karatun alkur'ani wanda yake karatun alkur'ani shi ma kur'ani zai ceci wanda yake karanta shi ce ya Allah wannan bawan naka yana karanta ni cikin dare da da yini ya Allah ka bani ceton shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ba qur'ani ka to kaga daga ciki akwai wanda suke yin azumi azumi zai cece ka ranar tashin alkiyama to kaga wannan ya ishi mutum abin falala anna li ahlihi baban filjannati jannati lahu ar-rayyan cewa lallai ma'abota yin azumi suna da wata ƙofa ta musamman a aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa inna fil jannati baban yusamma ar-rayyan la yadkhuluha illa sa'imun lallai a cikin aljanna aljanna tana da ƙofofi guda takwas to daga cikin wannan kofofi guda takwas din akwai wata kofa da Allah maɗaukakin sarki ya sa mata suna ar-rayyan in aka ce ar-rayyan shine koshi daga kishi ka sha kishi a nan duniya to Allah maɗaukakin sarki zai sa ka koshi ranar tashin kiyama shine ar to wannan kofar haka Allah maɗaukakin sarki yake kiranta babu wanda zai shiga cikin ta sai masu azumi sai masu azumi kaga wannan shi ma ya ishe ka abin falala sai falala ta gaba falala ta takwas ce anna khulufa fami sa'imi atyabu inda Allah yawmal qiyamati min rihil misk ce mai azumi lokacin da rana ta ɗaukako zai ji bakin shi yana fitar da wani wari to wannan warin Allah maɗaukakin sarki a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari ya ce wannan warin da bakin mai azumi yake yi ya fi tsaftatuwa ya fi tsarkakuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki fiye da ƙanshin almiski to kaga shi ma wannan wani falala ne wanda babu wanda zai samu wannan falalar sai wanda yake azumi sai falala ta gaba anna sa'ima farihatani lallai mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi farin ciki yayin da ya buɗe baki ya kai azumi lafiya sai ya ji daɗi ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki zai ji wani daɗi a zuciyar shi zai yi addu'a ya nemi kusanci wurin Allah maɗaukakin sarki zai yi addu'a ya roƙi Allah maɗaukakin sarki buƙatun shi na duniya da na lahira to wannan zai ji daɗi sannan wa farhatun inda liqa'i rabbihi da kuma wani farin ciki da zai yi lokacin da ya haɗu da ubangijin shi ranar tashin alkiyama to babu wanda yake samun wannan falalan guda biyu sai mai azumi kai farin ciki ka kai azumi lafiya kalau ka bauta ma Allah madaukakin sarki sawun azumin nafila ne ko azumin farilla sanan farin ciki da haduwa da Allah madaukakin sarki dan yana maraba da kai a matsayinka na wanda kake azumi a duniya yanzu ga ka a gaban Allah madaukakin sarki zai ka maka da ladan azumi sai falala na ƙarshe daga cikin falalolin azumi annas sa'ima yuwaffa ajrahu yawmal qiyamati bighairi hisab lalle mai azumi Allah madaukakin sarki zai cika mushi ladan shi ran tashin kiyama ba tare da irgawa ba ba tare da lissafawa ba na haka babu wanda ya san ladan azumi kai azumi guda ɗaya a ce ga ladan shi kaga ai ko sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in kai sallah a cikin jam'i kana da lada ashirin da biyar mafi karanci mafi yawanci kuma kana da lada 27 ladan da za a baka kenan in kayi a cikin jam'i banda ladan karatunka da tasbihinka dama wancan ladan karatu akwai kowane harafi ɗaya lada goma da ka karanta amma asalin ladan sallan gabaki ɗaya mafi karanci shine 25 mafi yawanci shine 27 to kaga anan Allah madaukakin sarki ya gaya mana sannan za a ninninka maka shi to amma ladan azumi hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito Allah madaukakin sarki yake cewa kullu amalu ibn adam lahu illa sawm dukkan ayyukan da dan adam yake yi nashi ne amma banda azumi fa innahu li wa ana ajizi bihi azumi nawa ne inji Allah madaukakin sarki ni zan sa kan kama bawana da ladan azumi me yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin hadisin ya hana kanshi cin abinci saboda ni ya hana kan shi shan abin sha saboda ni inda zai ɓoye a cikin ɗaki ya ci abinci ya fito ya ce yana azumi wa ya sani babu wanda ya sani sai Allah shi yasa to saboda abin a ɓoye yake shi ma Allah sai ya ɓoye mana ladan azumi ɗin sai ya ɓoye ladan azumi zan iya fitowa in ce ina azumi kuma ba azumi nake ba ba wanda zai sani ba wanda ya sani daga ni saiwa sai Allah madaukakin sarki shi yasa a ƙarshe sai ya ce ya bar cin abinci ya bar shan abin sha min ajili saboda ni in ji Allah madaukakin sarki don haka ibadan azumi tsakanin bawa da ubangijin shi ne Allah madaukakin sarki ya san wanda yake yin azumin da gaske Allah ya san wanda baya yin azumi din to don haka shi ma Allah madaukakin sarki sai ya ɓoye ladan azumi ya ce ran tashin kiyama shine ranar farin cikin da za ka yi in ka ga ladan Allah maɗauke sarki ce sai ran tashin kiyama za a sa kanka maka ladan azumi don haka babu wanda zai iya cewa ga adadin ladan da mai azumi zai samu kuma wannan ya tattaro azumin nafila da azumin farilla duka yana ciki wannan shine kaɗan daga cikin falalan yin azumi na nafila da wanda ba na nafila ba to sai kuma karkasuwan azumi a cikin addinin musulunci azumi ya kasu kashi uku ko kuma na farko azumi ya kasu kashi biyu akwai azumin farilla akwai na nafila azumin farilla shine sai ya kasu kashi uku kuma ya ce as-sawmu naw'ani sawmu fardin wa sawmu naflin shi azumi kala biyu ne akwai azumin farilla akwai azumin nafila azumin nafila ne wanda bai zama dole ka yi shi ba amma in ka yi za ka kara ma kanka falala da daraja da kusantan Allah maɗaukakin sarki misali akwai azumin muka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana wanda suke da lada mai yawa babban misali muna cikin wannan wata na sha'aban wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi a ciki aka tambaye shi me yasa ce to ayyukan da kai gabaki ɗaya a shekara yanzu ne za a tattaro su ga baki ɗaya a kai su wurin Allah maɗaukakin sarki haka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa kake yin azumi ranar litinin da alhamis sai ce ai ranar alhamis ranar ne ake kai ayyuka gaban Allah maɗaukakin sarki to yanzu ayyukan mako mako na sati sati da aka tattara naka to yanzu za a haɗa su ga baki ɗaya a kai ma Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan wata na sha'aban da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawaita yin azumi a ciki to wannan duka yana nuna mana irin falala na azumi sannan azumi din nan za ga akwai wasu laifuffuka da yawa da dan adam yake yi wanda allah maɗaukakin sarki sai ya sanya su ya zanto azumi misali wanda ya je ya farauta alhali yana cikin ihrami yana cikin aikin hajji sai ya kama abin farauta sai aka ce sai a duba Allah madaukakin sarki a cikin aya yake cewa sai malamai masu ilimi sai su duba me ya kama daga cikin abubuwan daji eh, misali sai ya kama tantabara sai a ce to yanzu me ya kama da tantabara a cikin dabbobi sai a ce to tun da babu yanzu sai ya ba da kaza to in bai ba shi da kaza fa ko kuma ya kama barewa da ya kama barewa sai a duba a gani ce to me ya daidai da barewa sai a ce to ya ba da saniya ko ya ba da sa sai aka zo kuma ba shi da shi to sai ya yi azumi sai a ce to yanzu azumi guda nawa ya kamata ya yi sai malamai ma'abota ilimi sai su ce to ya kamata wannan laifin nashi ya azumi guda kaza shi kadai ne zai iya kankare mishi wannan haka wanda ya yi tamattu'i a aikin hajji sai ya zo kuma ba shi da abin da zai yi hadaya sai ya azumi guda goma ya azumi guda uku a can in ya dawo sai ya yi guda bakwai to kaga sai allah maɗaukakin sarki ya sanya azumi ya zanto yana daga cin abubuwan da yake kankare zunubai wanda ya kashe wani da kuskure ya yi kisa kisa na kuskure sai zai yi kafara zai yi azumi wata biyu a jere kaga sai aka sanya azumi a ciki wanda ya yi kafara ko kenan wanda ya yi rantsuwa shi ma aka ce ya yi kafara to ma'anan kafara shine abin da zai kankare maka wani zunubi da ka aikata to duka wannan yana nuna mana mahimmancin azumi to shi yasa sai aka kasa azumin akwai azumin farilla wanda wajibi ne ka yi shi akwai kuma azumi na nafila wanda ba wajibi ba ne ka yi ne misali azumin watan sha'aban da muke ciki da azumin alhamis da litinin da azumin kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar kowane wata ga azumin tasu'a da ashura da ake yi ga azumin sittu shawwal da ake yi ga azumin ranar arfa da ake yi azumumuka daban-daban da aka sunnanta mana cewa amma saumu fardin fa salasatun bayan ya kasu kashi biyu akwai azumin farilla akwai azumin nafila to shi azumin farillan sai ya kasu kashi uku wahiya shine akwai saumu nadhirin azumi na bakance ko alwashi kana neman wani bukata a wurin Allah maɗaukakin sarki sai ka ce in Allah ya biya mun wannan bukatan zan yi azumi guda goma shine saumu nazir to wannan azumin in Allah ya biya maka bukatunka to dole sai ka yi sai ka wannan azumin shine irin azumin da ko mutum ya mutu sai an rama mushi wannan azumin sai an rama ma mutum ko da mutum ya mutu azumin alwashi yana nan ana bin mutum sai an rama mushi wannan azumi shine na farko wa saumu kaffara ko kuma azumi na kaffara shine kamar yadda muka bada misali mutum ya yi aikin hajji sai ya je farauta ko kuma ya yi tamattu'i ko kuma ya yi rantsuwa ko ya yi kashe wani eh, da kuskure katalul khata kisa na kuskure sai aka ce sai ya azumi to duka wannan yana karkashin kafara ko kuma kafaratu zihar wanda ya je kamanta mahaifiyar shi da maman shi sai aka ce to yanzu haramun ne ya kara saduwa da matar shi har sai ya yi azumi to kaga dukkan wannan suna daga cikin azumin kafara kuma sai Allah ya sanya azumin shine ake so misali na rantsuwa kaga a rantsuwa shi ma sai Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya ba mu zabi daban-daban ce wanda ya yi rantsuwa sai ya zo ya ga wannan rantsuwan ka ba maslaha a ciki sai ya janye sai ya kafara sai ya kafara kaga aka ce sai ya ciyar da miskinai guda goma ko kuma ya tafatar da su ko ya yanta baiwa in duka ba zai iya wannan ba sai ya azumi kwana uku shine kafara na rantsuwa to kaga shi ma sai aka sa azumi a ciki wannan duka yana nuna mana azumi yana kankara zunubi azumi yana tsaftace bawa daga sabon Allah maɗaukakin sarki wannan su ne azumi na farilla guda uku shine na uku shine na ramadan ko azumin alwashi ko na kafara ko na ramadan wannan su ne wajibi a cikin addinin musulunci daga wannan ukun babu wani azumi da yake kuma farilla sauran dukansu azumi ne na nafila to yanzu na ƙarshen shine za mu yi magana akan shi shine saumin ramadan azumin watan ramadan shine muke fuskanta ce mashru'iyyatu saumi ramadan shar'ancin azumin watan ramadan inna Allah shara'a sauma ramadana bi lallai Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana yin azumin watan ramadan da fadin sa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu ya ku wa'inda kuka yi imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku an farlanta muku daga cikin lafuzza wanda suke nuna wajibi a cikin qur'ani ko a hadisi lafazin kataba ko kutiba in irin wannan lafazin ya zo to yana nuna wannan abun wajibi ne farilla ne a cikin addini kaga a wurin lokutan sallah ma haka ce inna salata kanat alal mu'minina sai Allah ya ce me kitaban bi ma'ana wajibatan kenan sallan wajibi ce to haka nan ma da ya ce kutiba alaikum ai furida an farlanta muku an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta akan wanda suka zo kafin ku tabbas in kuka yi haka za ku samu tsoron Allah maɗaukakin sarki sai aya ta gaba kuma da ya nuna to yaushe ne za a yi azumi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to faman shahida min kuma shahara fal yasumhu duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa ya kai watan ramadana yana cikin ƙoshin lafiya mazaunin gida ba matafiyi ba ita kuma mace ta kubuta daga jinin al'ada ko jinin haihuwa duk wa'innan babu su to falya sumhu sai ya azumci wannan wata din to wannan falya sumhu din shine umarnin shine umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar ce to sai mutum ya azumci wannan wata na Ramadana wa ajma'atil umma ala anna sawma ramadana fardun min furudil a'yan kuma al'umma gabaki ɗaya sun tattaru akan cewa lallai azumi watan ramadana ɗaya ne daga cikin farillai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a kan ɗaɗɗaikun bayi kowa sai ya yi wani ba zai iya ɗauke ma wani ba wanda yake cikin ƙoshin lafiya ba matafiyi ba mazaunin gida to wajibi ne ya yi wannan azumi ɗin shine alal a'yan wajibi ne farilla ne akan ɗaɗɗaiku yana daga cikin ibadan da wani baya yi ma wani wa rukunin min arkanil islam sannan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda hadisin abdullahi bin umar hadisai ko hadisi ne wanda ya shahara sai Allah maɗaukin sarki ya gina musulunci akan abubuwa guda biyar in ji annabi sallallahu alaihi sallama daga ciki sai aka lissafo azumi na ciki wa anna munkirahu kuma wanda yake inkarin azumi yake cewa babu azumin watan ramadana kafirun wannan kai tsaye ya fita daga cikin addinin musulunci duk wanda yake inkarin ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci to kaga azumi yana ciki murtaddun anil islam wanda ya ce babu azumi azumi ba wajibi ba ne to wannan kwata-kwata wannan maganan da ya riga ya yi rida daga cin addinin musulunci saboda me saboda yana daga cin rukunan musulunci wanda musulunci ya ginu a kansu wanda idan ba ɗaya daga ciki to musulunci mutum ba zai zauna ba to duk wanda yake inkarin azumi cewa babu azumin watan ramadana to wannan ya yi rudda daga cin addinin musulunci domin Allah ne ya ce a yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi kuma ya karantar da mu yanda za mu yi azumi kenan in ka karyata ka karyata alqur'ani in ka karyata alqur'ani kuma ka karyata maganan Allah madaukakin sarki to yaushe azumin watan ramadana yake farawa wa yathbutu shahru ramadana bi ru'yati hilali watan ramadana yana tabbatuwa ne ta hanyar ganin wata a ce yau gashi an kai shi a da 29 sai mutane su fita su tafi duba wata sai a ga wata to sai a ce yanzu washe gari ya zama ɗaya ga watan ramadan walau min wahidin adlin kuma ana karɓan ganin wata ko da daga mutum ɗaya ne adili mai amana mai adalci ya zo ya ce an ga wata to za a ɗauki azumi za a ɗauki azumi annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana abdullahi bin abbas yake cewa tara'ayyin nasal hilala mutane sun je suna ta duba wata suna ta duba wata ba su gani ba sai ni kuma allah maɗaukakin sarki ya kaddara na ga wata ya ce sai na ba annabi sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ni fa na ga wata sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi wa amaran nasu bisiyam kuma ya ce mutane su ɗauki azumi to amma sai dai duk wanda ya ce an ga wata sai an tambaye shi ya ake ganin wata ya ake ganin wata rijiya ake leƙawa sai a gan shi eh, wani ma an ka tambaye shi wai in za a duba wata ina za a kalla daidai ina ake kalla sannan a ga wata bai sani ba bai sani ba in ka tambaye wani sai ya ce maka ai gabas za a yi kalla to ba gabas ake kalla ba in za a ga wata in za a ga wata inda rana take faduwa a nan ake ganin wata don haka in watan ya riga rana fitowa ya riga rana fitowa ya ɓace to ba za a ga wata ba amma idan rana ta faɗi sannan watan ya fito to za a iya ganin shi amma idan ya fito ya ɓace kafin faɗuwar rana ba za a iya ganin watan ba to ana ganin wata ne ta inda rana take faɗuwa a nan ake ganin wata to shine sharaɗin farko na tabbatuwan azumin watan ramadana shine ganin wata ko da daga mutum ɗaya ne wanda yake adili kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar abu na biyu 29 sai aka fita ba a ga wata ba fa to sai a cika kwanan sha'aban ya zama 30 washe gari sai a tashi da azumi shine au bi ikmali iddati sha'abana 30 yawman ko kuma cika adadin sha'abana ya kai kwana 30 in ya kai 30 washe gari sai ya zama ɗaya ga watan ramadan wanda hadisai haka suka tabbata cewa wata 29 ne ko 30 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi ku yi azumi idan kuka ga wata ku aji azumi in kuka ga wata fa in gumma alaikum in ko watan ya buye a gare ku ba ku gan shi ba fa akmilu iddata sha'abana 30 yawman sai ku cika irgan sha'aban ya kai kwana 30 haka hadisai ingantattu suka tabbatar suka nuna mana to wannan shine sharaɗin farko na yin azumi ko dai a ga wata a kwana na 29 washe gari ya zama ɗaya ga watan ramadan ko kuma a cika kwana 30 washe gari sai a tashi da azumi ya zama shine ɗaya ga watan ramadana wanda a nan ne ake samun rudani da rikici a nan ne kowa yake zama malami musamman a ƙasanmu ta najeriya inda babu da alƙibla ba mu da shugabanci mai kyau mun raina shugabanninmu ba ma bin su kowa yana gani shi shi ne malamin kanshi shi zai kanshi jagoranci a cikin addini eh, shi yasa muke samun matsala da yawa kuma so da yawa ma da za ka tara mutum ka ce yau na ga wata na addinin musulunci ko ma ka tambaye shi ka ce wani wata muke ciki bai sani ba bai sani ba amma inda rikicin yake sai an zo ramadana a ce mushi an ga wata ya ce shi ba a ga wata ba shi sai ya gani da idan shi eh, har wannan ayan da muka karanta ma wasu suke kuskuren ainihin fassara ce ai Allah ya ce faman shahida kuma shahara wai wanda ya gani da idan shi ba haka ba ne faman shahida min kuma shahara wanda Allah ya rayar da shi ya halatta watan ya kai rayuwar shi ta kai wannan watan to azumi ya zama wajibi a gare shi inda lafiyar shi kalau shine yadda tafsirin ayin yake ba ana nufin shahida shahida yana zuwa a gani amma anan ba ana nufin gani bane ana nufin ka kai watan lami lafiya to da haka ya kamata a dinga a samu wasu al'umma wanda za su fita su dinga duba wata ba sai ramadana ba duk wata in ya kai kwana 29 sai a koma a je a duba a fita inda babu haske can wajen gari inda babu wutar lantarki ana ake zuwa a ga wata a nan wurin ba za ka taɓa ganin wata ba sai in ya fito da girma tukunna amma duk inda wutan lantarki yake ba a ganin wata saboda haske za ka gani idan ka yi nuna ka wani abu ka ce ka ga wata ana zuwa ne can inda akwai tudu haka kuma babu wani haske a wurin a nan ne aka fi ganin wata mafi yawanci in wata zai fito sai dai idan ya fito da girma to wannan za a iya ganin shi a ko ina kuma to in an cika wannan sharuɗa su ne sharuɗan farko wa yajibu musamman ramadana ala kulli baligin to akan waye yanzu kuma azumin yake wajabta yake farlanta ce wajibi ne azumin watan ramadana a kan dukkan wanda yake baligi akilin mai hankali kaga in aka ce baligi ƙaramin yaro ya fita sai dai kuma ana koya mushi yin azumi ana koya mushi yin azumi babu laifi a koya ma yara zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna tirenin yaransu akan yin azumi a sashi ya azumi tun kafin azumin ya farlanta a ganshi in aka ga zai sha wahala ya sha wahala ya sha wahala sai a ba shi abinci eh, a ba shi abinci ba tun da safe har ya kai sha biyu in aka ga zai sha wahala sai a ba shi abinci gobe ma a sa shi ya yi kila ya wuce sha biyu din har ya kai azumi din to haka ake koya musu amma ba a bar yaro ba sai lokacin da ya balaga kuma a ta fama da shi ko lokacin da yarinya ta balaga a ta fama da ita a ta fama da ita ta yi azumi ba za ta yi azumi ba ko a ta fama da shi ya yi azumi ba zai yi azumi ba to wannan laifin yana kan iyaye ne ana tarbiyyantar da yara ne akan ibada tun suna ƙanana to baligi mai hankali akilin sharaɗi na biyu shine zanto mai hankali sahihin lafiyayye ba mara lafiya ba ƙadirin kuma ya zama yana da iko akan yin azumi yana da iko akan yin azumi don akwai wanda zai zama baligi ne mai hankali ne kuma lafiyayye ne amma kuma ba shi da ikon yin azumin kila akwai tsufa ba zai iya yin azumin ba saboda jikin shi babu kwari muqimin sannan ya zanto daga cikin shar'in azumin ramadana ya zanto mazaunin gida wanda yake matafiyi ramadana ba wajibi ba a akan shi da aya na alkur'ani. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda yake hanyar tafiya ba wajibi bane akan shi ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sukan yi tafiya da sahabbai a ramadana ce akwai wanda suke yin azumi akwai wanda ba sa yin azumi kuma wanda suke azumin ba sa zargin wanda ba sa yin azumi haka wanda ba su yi azumin ba ba sa zargin wanda suke yin azumi akwai randa aka tafi yaƙi ma aka yi tafiya a cikin ramadana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sauka akan wani masauki sai ya ga dukkan wanda suke azumi a kwance wanda kuma suka aji azumi su ne wanda suke hidimawa wanda suke masu azumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kalle su sai ya ce yau wa'inda suke cin abinci sun tafi da ladan masu azumi gabaki baki daya to kaga babu laifi in mutum zai yi tafiya sai ya auna ya ga wani irin tafiya zai yi tafiyan mai wahala ne in tafiyan mai wahala ne zai iya wahalar da shi sai ya aji azumin shi in kuma tafiyan ba mai wahala ne ba zai wahala ba babu laifi ya azumi domin wata rana shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya sai wani daga cikin sahabbai ya azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zauna ana hutawa yana gefe sai ya ga tarin sahabbai sun kewaye wani ana mushi fifita ana zuba mushi ruwa manzo Allah ce me yake faruwa ce wane ne yana azumi kuma ga rana ta yi sai ya faɗi ya suma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce laisa minal birri as-siyamu fi safar ba shi daga cikin da'a yin azumi a yayin tafiya kuma tafiyan da kasan san zata iya wahalar da kai tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya dauke maka to zaka iya ajewa sai ka rama a wani lokaci na daban amma idan tafiyan ba wahala to kai azumin ka shine yafi tare da mutane don ka samu falala mai yawa na watan ramadana din ghairal ha'idi hakanan wacce take jinin al'ada ba za ta yi azumi ba da a ce za ta ɗauki azumi ma ya rage saura sakon biyar a sha ruwa sai jinin al'ada ya zo shikenan wannan azumin ya karye za ta rama wannan azumin walau bi lahzatil akhira ko da sakon na karshe ne a sha ruwa sai jini ya zo shikenan za ta rama za ta rama wannan azumi din haka in jini ya ɗauke kafin fitowar alfijir to za ta yi wanka ta tashi da wannan azumi din wannan fasa haka nan wanda take cikin jinin haihuwa azumi ba wajibi ba ne a kanta sai dai za ta rama a wasu kwanaki na daban to wannan shine wanda azumi ya wajaba a kansu na farko bayan musulunci wanda shine gamammen sharaɗi wanda wanda ba musulmi ba in yi azumi allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba dole mutum ya zama musulmi baligi mai hankali lafiyayye ba mara lafiya ba sannan ya zama yana da ikon yin azumi ɗin sannan ya zama mukim mazaunin gida ba matafiyi ba sannan sauran cikon kuma ya wajabta ne akan mata ya kasance ta tsarkaku daga jinin al'ada ko kuma ta tsarkaku daga jinin biki shine jinin haihuwa kenan to in aka samu wa'innan sharuɗan shine azumi ya wajabta a kan mutum to menene falalan azumin watan ramadana wancan falalan da muka faɗa na farko na dukkan azumi ne na nafila ko ba na nafila ba to sannan shi ramadana ya keɓantu da wasu falaloli na musamman wanda ba kowace ibada ta tattaro wannan falala ɗin ba fada'ilu shahri ramadan falalan watan ramadan ramadanu shahru khairin wa baraka ramadana da muke gani wata ne na alkhairi wata ne na albarka khassahu Allah ta'ala bi fada'ila kafira wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da wasu falaloli masu yawa wa khasa'isa adida da kuma keɓantattun abubuwa na ibada daban-daban masu yawa wa minha yana daga cikin abin da ramadana ta keɓanta da shi annahu unzila fihi alquran a cikin ramadana ne aka saukar da alkur'ani wannan kawai ya ishi falala domin al'umman nan ta samu ɗaukaka ne saboda alkur'ani sannan alkur'anin kuma aka saukar da shi ga mafificin manzo shi yasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu ɗaukaka ga ita aka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallama ita aka saukar ma alkur'ani mai girma wanda ya shafa dukkan sauran littattafai don haka sai ta zama ita ce mafi alkhairin al'umma a cikin dukkan al'ummun da Allah maɗaukakin sarki ya aiko don haka ita ce al'ummar ƙarshe ita ce kuma wacce za ta fara shiga aljanna ran tashin kiyama kuma dukkan waɗanda za su shiga aljanna mafi yawancinsu suna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a cikin watan ramadana ne aka saukar da alƙur'ani a alƙur'ani yana da sauka guda biyu yana da sauka guda biyu akwai saukan shi baki ɗaya daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a saman duniya shi baitul izza ɗin yake malamai suka ce da a ce za a saukar da wannan gidan da yana daidai saitin ka'aba ne shi wannan baitul izza ko kuma ana kiran shi baitul ma'amur gida ne wanda mala'iku suke raya shi kullum mala'iku dubu saba'in suke sallah a ciki kuma in suka tafi shi kenan wasu ne za su ƙara zuwa su yi wata sallah shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce babu wanda ya san iya adadin mala'iku sai shi to wannan baitul ma'amur din baitul izza a nan aka saukar da alkur'ani shine sauka na farko sai sauka na biyu daga baitul izza zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ana saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa tsawon shekaru ashirin da uku to wannan sauka ɗin na farko ake magana daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya an yi shi ne a watan ramadan kuma a daren lailatul qadr shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr wannan nuzulul awwal kenan sauka na farko shine daga lauhul mahfuz ko lauhul mahfuz zuwa baitul izza duk inda ka ji an magana anzala to ana magana akan sauka na farko ne to daga nan kuma aka saukar da shi sauka na biyu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin shekaru 23 to shi ko daren lailatul qadri ba a samun shi a kowane wata sai a watan ramadana to wannan shine falala mafi girma dan haka Allah yake cewa shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ce watan ramadana ne wanda muka saukar da alqur'ani a cikin shi dan ya zanto shiriya ga mutane kuma ya zanto abin da zai iya bambance musu tsakanin shiriya da bata duk wanda Allah ya sa ya kai wannan watan lafiya kalau ya cika wancan sharuɗin da muka lissafo fal ya sun huto sai ya azumci wannan wata ne wanda ko baya ciki yana da matsala sai Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar? wanda ya kasance cikin halin tafiya ko halin rashin lafiya sai ya rama a wasu kwanaki na daban to wannan ita ce babban falala ta farko wanda qur'ani karatun shi harafi daya lada goma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da misali yake cewa ba ina nufin alif lamin harafi bane a'a alifun din harafi ne lamun din harafi ne mimun din harafi ne kana cewa alif lamin kana da lada talatin bismillahir rahmanir rahim harfa guda goma sha tara ne a ciki in ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da lada ɗari da casa'in a wurin Allah maɗaukakin sarki kowane harafi ɗaya lada goma to shi yasa babu abin da ya kai karatun alkur'ani falala babu wani littafi wanda ya kai daraja na alkur'ani ƙur'ani waraka ne ga mutane duk lokacin da kake cikin tashin hankali kake cikin falgaba karanta alkur'ani duk sanda mutane suke cikin matsala su karanta alkur'ani su roƙi allah maɗaukakin sarki to sai falala ta biyu wanda ramadana yake ɓanta da shi annahu yusaffadu fihi shayatinu lallai Allah maɗaukakin sarki yana ɗaure kangararrun shaiɗanu wanda suke sa mutane ɓanna hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim cewa idan ramadana ta kama Allah maɗaukakin sarki yana ɗaure shaidanu suffidati shayaɗin sai a sa mala'iku su ɗaure shaiɗanu a wani ruwayin kangararru daga cikin shaiɗanu sai a ɗaure su sai falala ta uku wanda ba a samun haka sai a cikin watan ramadana bayan ɗaure shaidanu annahu yughallaqu fihi abwabun niran Allah maɗaukakin sarki zai sa a kulle ƙofofin wuta guda bakwai ita wuta tana da ƙofofi guda bakwai to babu wani wata da yake da wannan falalar sai watan ramadana ana kulle ƙofofin wuta don haka mutane suke ƙara imani a watan shaidanun da suke jan mutane suna barna an ɗaure kangararru a cikinsu to duk wanda ka ga yana ɓanna kenan a watan ramadana shine shaidani dama akwai shayadinul ins haka Allah maɗauki sarki ya gaya mana akwai shaidanu daga cikin mutane akwai shaidanu daga cikin aljanu kuma suna taimakon junansu in ji Allah maɗaukakin sarki har ran tashin kiyama ma za su yi jayayya lokacin da aka jefa su a cikin wuta to ana kulle shaidanu sannan a kulle kofofin wuta babu watan da ake samun wannan fallalin sai ramadana annahu yufattahu fihi abwabul jinan cewa lalle ana buɗe ƙofofin aljanna su kuma guda takwas ga dukkan wanda yake so ya shiga ga dukkan wanda ya dage da bautan Allah maɗaukake sarki to wannan kulla shaidanu kulla ƙofofin wuta da buɗe ƙofofin aljanna duka ya tabbata ne a hadisi guda ɗaya wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito cewa lallai farkon watan ramadana yana shiga sai a kulle shedanu sai a buɗe ƙofofin aljanna sai a rufe kofofin wuta wannan hadisi ne wanda yake ingantacce to kaga kenan ashe lokacin ne mutum yake ƙara zama kusa da allah maɗaukakin sarki sannan babu watan da yake ɓanta da wannan falalan sai ramadana annahu yughfaru fihi dhunubu wal khataya lallai ana gafarta ma mutane zunubai da kurakurai kullum kullum yinin ramadana da daren shi allah maɗaukin sarki yana kankare ma mutane zunubai Ta sai falala ta gaba anna fihi lailatul qadri a cikin shi ne ake samun daren lailatul qadri wanda babu wani dare a cikin darare wanda ya kai shi falala allati hiya khairun min alfi shahar wanda in ka dace da wannan daren ya fi alkhairi fiye da ibadar watanni dubu ɗaya alfi shahar watanni dubu watanni dubu kuma shine in kai calculating zai baka wurin 83 years plus ma sai malamai suka yi ta kawo muhawara a kai suka ce a ah, to me yasa Allah madaukakin sarki ya fifita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ibadan dare guda ɗaya za a baka ladan kayi shekara 83 kana ibada suka ce eh haka ne al'ummun da suka gabata sai mutum ɗaya shekara 500 shekara 700 shekara 1000 in aka bakka kai da kake al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shekaran ka 70 ko 60 wanda ya kokari shine yake kaiwa 100 ko 100 da wani abu to shi kuma wancan yayi shekara 500 yana bauta ya za a yi ka shiga aljannan da zai shiga ai ba zai yiwu ba ka yi shekara 100 shi yayi shekara 500 yana bauta ai ibadan ku ba za ta taba zama iri daya ba ko yayi shekara 1000 yana bauta ma Allah to sai Allah madaukakin sarki saboda yana son al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce mafificiyar al'umma sai ba ta wani dare guda ɗaya wanda inda za ka dace a ramadana guda goma ka dace da daren kana da nawa ibadan shekara tamanin da uku har sau goma ka gani ka samu falala mai yawa to shi yasa sai aka bamu wannan dare din shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in goman karshe ta zo shikenan sai ya bai bai da gidan shi sai ya dawo masallaci ya tare saboda shi ma yana so ya samu wannan falala din to in ka dace da wannan Allah maɗaukin sarki a cikin suratul qadr ce khairun min alfi ya yafi alkhairi fiye da ibada na watanni dubu anna lillahi fihi utaqa'a aminan nari fi kulli lailatin minhu lallai Allah maɗaukakin sarki yana da bayi wanda yake yantawa daga wuta zuwa aljanna a cikin kowane dare daga ɗaya ga watan ramadana har zuwa talatin ko ashirin da tara sannan idan ya zo kuma goman ƙarshe ana ninninkawa ana ninninkawa idan mutane dubu ɗaɗɗe ake yantawa tun daga farkon ramadana zuwa ashirin to in aka zo goman ƙarshe sai allah maɗaukakin sarki ya ƙara ninninka inda yake yantawa da wane ya cancanta ya shiga wuta amma yanzu saboda ibada na ramadana da yi yanzu an cire shi daga cikin wanda za su shiga wuta an yanta shi aljanna zai shiga to babu wani wata da yake ɓance da wannan ladar sai watan ramadana insha Allah za mu tsaya a nan saboda lokaci insha Allah in za mu ci gaba da karatun za mu tashi akan rukunin azumi menene rukunai na azumin watan ramadana Allah madaukakin sarki ya samu dace fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh